This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo akan voahausa.com. Salama masu saurare barkamu da haka. Grace Alheri abdu ke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan lokacin. Bayan labaran duniya, juma Ali za ta shigo da maimacin shirin lafiya uwar jiki mu kuma gayyaci wani mawaƙi ya taya ku hira. Kana kama kullum mu karanta kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga haka ga yadda duniyar ta wayi gari. jama'a Salamu alaikum ga labarin duniyar mai karanta su kabiru fage jami'ai a ƙasar gini bisau sun ba da rahoton cewar jami'an tsaro sun kamo mutumin da ake zargin shine jagoran waɗanda suka yi jagorancin juyin mulki da bai samu nasara ba a makon da ya gabata jiya sabar jami'an tsaron gini bisau suka kamo kyaftin fansawu kancama da wasu mutane biyu da su ma ake zargi suna da hannu an kamo su a laddin tsallaken tsibirin ƙasar. idan dai za a tura su wajen gwamnatin gini bisau sun samu nasarar hana juyin mulki a wani musayar wuta da suka yi da masu yunkurin juyin mulkin a sansanin sojin jiragen sama mutane bakwai ne suka halaka gwamnatin gini bisau ta azawa ƙasar portugal wadda ta yi mata mulkin mallaka laifin shirya yin wannan juyin mulki wanda ya ci tura gwamnatin kasar siriya kuma da mayakan 'yan tawayen ƙasarta suna zargin junansu da fara kai hare-hare da suka janyo wargajewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma rundunar mayakan 'yan tawayen siriya ta ba da sanarwar cewa sojan gwamnatin siriya ne suka fara kai wa sansanonin 'yan tawayen hare-haren jiragen saman yaƙi da sanyin safiyar jiya asabar a sassa da ke a wajen birnin damascus da kewaye amma gwamnatin Siriya ta mai da martanin cewa su mayakan 'yan tawayen ne suka fara kai wa jami'an tsaron syria hare-haren bama-bamai akwai ma wani harin bam ɗin da ya tashi a dabda babbar mujami'ar gabashin birnin dayyar eza kamfanin dillancin labaran siriya sana ya ba da labarin cewa an ga gungun mayakan 'yan tawaye suna ɗauke da makamai sun kuma fara haduwa a wasu lunguna da niyyar kaiwa jami'an tsaron gwamnatin siriya hari wanda hakan ke yin barazana da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma domin bikin babbar sallah ran juma'a ta gabata rahotanni da ke fitowa daga ƙasar iraki kuma na cewa an kai hare-hare da ka iya lalata duk matakan shirin zaman lafiya da aka cimma a ƙasar iraki hare-haren kuwa sun yi watsi da yarjejeniyar tsagaita faɗa da juna ta kwanaki biyu da aka cimma domin bikin sallar layya jami'an gwamnatin iraki sun furta cewa mutane akalla goma sha biyar ne suka rasa rayukansu a dalilin fashewar bama-bamai da aka daddasa a muhimman wuraren taruwar jama'a a jiya asabar an fi kai wa mabiya ɗariƙar shi'a hare-haren na jiya asabar ba harin ma da ya fi ɓanna kamar wanda aka kai arewacin bagadaza inda aka kashe limamin 'yan shi'a da wasu mutane biyar sai kuma wani harin da aka kai wa wata kasuwa da ke cike da jama'a a kusa da birnin bagadaza can ma an ce mutane biyan ne suka halaka ciki har da ƙananan yara ya zuwa yanzu dai ba wata kungiya da ta ce ita ke da alhakin kai waɗannan hare-hare to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan firgitarwa da kusantowar da guguwar ruwan teku ke wa yankunan gabar tekun gabashin amurka sun sa jami'an gangamin yakin zaben shugaban barack obama da mai hamayya da shi mitt romney na jam'iyyar republican sun sassabto yakuwar da suke yi kuma komai ya tsaya cik a jiya asabar suka ce sun yi haka ne domin a kauda jiran tsammani da kuma tsoron cutuwa daga bala'in iskar ruwan teku da ke kadowa zuwa nan amurka jami'an amurka suka yi bayanin cewar an ɗauki matakin sake nazarta lokutan gangamin yaƙin neman zaben ne a zaman taron gaggawa da aka yi da jami'an tsaron amurka a daidai lokacin da shugaba barack obama ke shirin tashi zuwa new hampshire jami'an suka ce mataimakin shugaban amurka joe biden shi ma ya janye ziyarar gangamin yakin neman zaben da ya shirya kaiwa Virginia inda can ma ake tsammani guguwar ruwan tekun za ta afka masa shi kuwa Mr. Romney ya janye ziyarar da ya shirya kaiwa Virginia shi ma a jiya Asabar maimakon haka sai ya kada zuwa Florida don haka wannan firgitarwa da guguwar ruwan teku ke yi wa Amurka ya ɗan janyo tikas kenan a gangamin yakin neman zaɓe da 'yan takarar shugaban ƙasa na amurka suke yi jami'an kula da yanayi kuma a nan amurka suna ci gaba da yin gargaɗin gaggawa domin kauce wurare da guguwar ruwan teku ta sandi ke wa barazana a yankunan gabar gabashin ruwan tekun na amurka yanzu dai duk an mammanna takaddun gargaɗi tare da yin yekuwa ta jiragen saman sauka da tashin ungulu da mutane kan ciya su yi hattara jami'an cibiyar ayyukan kula da yanayi ta ƙasa sun ba da rahoton cewa suna kyautata zaton guguwar ruwan tekun duk dai da ganin ƙarfinta na raguwa amma fa tana dab da afkawa yankunan gabar ruwan teku da suka hada da jihohin delaware da maryland da kuma virginia a daren gobe litinin sannan kuma an yi kira ga amerikawa da suke waɗannan wurare da su yi hattara su tanadi kayan abinci da yin guziri mai yawa musamman ma na ruwan sha kuma su rinka zuwa ƙarƙashin ƙasa a gidajen nasu domin su samu gurin ɓuya tare da 'ya'yansu akwai zaton cewa iska mai ƙarfin gaske ka iya yin ɓarna ga kadarori da gidajen kwana mutane sama da miliyan 60 a dalilin wannan guguwa

Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masana masu bincike suna kashe da bulla annobar wani irin cutar hanji a kasashen Afirka. Za mu dubi wannan matsala kafin Dr. Ladan ya shigo ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana masu bincike suna kashe bullar annoba wani irin ciwon hanji a kasashen Afirka. Wannan ciwo kuwa yana auna galibi waɗanda suka harbi da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau, waɗanda ba su shan magani ko kuma magungunan jinyar ƙanjamau. Wannan cuta kan kashe kimamin kashi 45 daga cikin na waɗanda ta kama. Abokin aikinmu na sashen Turanci Kapuwa ya zanta da cinyere Okoro ta cibiyar Trust Sanga ta Birtaniya ga abin da malama cinyere ke cewa. It's an invasive disease. It's a disease that is found in the bloodstream and can invade other internal organs of the patient. It's caused ta ce cuta ce da ke shishigi ko kai hari cuta ce da ake samu a cikin jini kuma tana iya kaiwa sauran bangarorin jikin majinyaci hari wata kwayar cuta da ake kira salmonella typhimurium ce take haddasa wannan cuta wannan kwayar cuta salmonella typhimurium a jikin masu ƙoshin lafiya takan haddasa kumburin ciki da kuma ciwon hanji to alamar wannan kuwa shine sai mutum ya yi ta gudawa a saboda haka yawancin mutane ba su buƙatar jinya mai tsanani ko kuma a kwantar da su a asibiti wato idan suka kamu da wannan ciwo na kumburewa ciki da kuma ciwon hanji to amma kuma cinyar okoro ta ce kwayar cutar salmonella typhimurium kan kuma yada cutar da ta yi kama da zazzabin typhoid a jikin waɗanda ƙwayoyin halittar da ke kare bani adamu kama da cututtuka suke da lahani. A nan ana batun waɗanda suka kamu ko kuma suka harbi da ƙwayar cuta da ke haddasa kanjamau ko kuma yara waɗanda suka kamu da zazzabin cizon sauro. Wannan cuta cikin sauri take yin tsanani domin cikin 'yan kwanaki take kisa idan hakan ta zo da ƙarar kwana. Cinyar Okoro ta ce da ba kasafai waɗanda ke shan magungunan jinyar ƙanjamau suke harbuwa da ƙwayar cutar salmonella typhimurium ba. Ta ci gaba da cewa. With appropriate treatment, the individual's immune system is not as compromised as would be required for the disease to take hold. Ta ce idan aka yi jinyar da ya kamata akan samu sa'ida. A saboda haka suna sa ran cewa idan waɗanda suka kamu da ƙanjamau suna samun jinyar da ya kamata na garwayan magungunan da ake bayarwa na jinyar to za a ga raguwar annobar wannan cuta. Nazarin ƙwayoyin halittar gadon ƙwayar cutar ya nuna cewa ta bulla ne a lokuta guda biyu a shekarun baya. An samu bulla annobarta ta farko kimamin shekaru hamsin da suka shige a kudu maso gabashin Afirka. na aka sake ganin bullar annobarta kimamin shekaru talatin da biyar da suka shige. Cikin shekaru goma da suka shige akan yi jinyar cutar da maganin kashe ƙwayoyin cuta chromophenicol to amma cikin sauri ƙwayar cutar ta bijirewa kaifin maganin dalili kenan da aka ga yawan yaɗuwar cutar a jikin waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau a saboda haka ake ganin cewa samun ƙarin jinyar mutanen da suka harbi da ƙwayar cutar da ke haddasa ƙanjamau zai taimaka wajen takura annobar wannan cuta ta hanji. haka kuma jinyar zazzabin cizon sauro yadda ya kamata da kuma ciyar da yara da kayayyakin abincin gina jiki da jikinsu ke bukata su ma za su taimaka wajen kare yaran idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba Da wannan batu haka yake, kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Likita, ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Rilwanu Fajaldu daga can Sokoto. To hajiya. Ya ce wa menene amfanin motsa jiki da ake yi a jim wato da wasu suke zuwa su yi. To abin da yasa ake zuwa jim hajiya shine mm. akan so mutum yana motsa jikin na a jim to zuciyarsa jijiyoyinsa yawanci za su aiki yadda ya kamata To a takaice likita me amfanin ma motsa jiki? Motsa jiki yakan rage yakan rage mutum kamar su kiba in dai mutum ma yana da kamar irin su ciwon hawan jini yakan dai kana da abin nan kana motsa jiki so yakan rage tsananin sa irin yakan rage tsananin irin su ma ciwukan gaɓoɓi kamar amosanin kashi na gaba gaɓoɓin jikin na adam in kana da motsa jiki yakan rage tsananin sa saboda haka dole in dai mutum na ana son ɗan adam da ya rinka motsa jiki kowane lokaci domin in ba ka motsa jiki na shi ke sa mutum ya kiba ya kiba mummunan kiba haka To, ai ba ba lalle ba ne sai a jim ko? A ba lalle ko a jim ba sai mutum ya je jim ba. Ko ma mutum in za ka kamar daga in za ka je kasuwa lokacin lokacin shiga mota za ka iya takawa. duk shi ma wannan motsa jiki ne wato taka eh. tafiya ah, ah, a ƙasa eh shi ma motsa eh, jiki ne motsa jiki ne ko kuma in ma kana wani aiki ne kamar mutum yana aikin gona a wannan shi ma motsa jiki ne tunda mm. kana aikin gona yawanci domin yawancin yanzu aikin ofis muke yi ba mu motsa jiki ko kaɗan shi yasa shi yasa ake so waɗansu waɗansu in dai ba su abin da sukan je jim ɗin su motsa jikinsu domin ba su aiki aikin da zai sa su rinka jikinsu ya zufa saboda shi yasa ake so mutum rinka zuwa jim ko ma kana ko keke wani abu dai da za ka yi da jijiyoyin jikinka za su rinka motsawa sosai. To shi eh. kuma Nuruddin Yahuza daga can jihar Kebbi Najeriya. To. Ya ce me yasa ne me ke sa mutum sai ya ji baya jin kanshi kanshin abu. To akwai akwai jijiyoyi da suke hancin mutum. Eh. To su waɗanda suke sa muke jin kanshi. to kuma akwai dan wata jijiya musamman da take daga nan takan je har kwallon mutum shi ke sa muke jin kasan ba ko su mutane domin dalili su jijiyoyin jijiyoyin da ke hanci da suke in iska ya shiga hanci mutum yakan sa kanshin su ji kanshin to lokacin jijiyoyin ba su aiki yadda ya kamata shi yasa mutane ba su jin kanshi ana haihuwar mutum da wannan matsala ce ko eh, ka tana mutane hakan haife su ba su jin kanshi ko kaɗan to wasu kuma akwai matsala da ko sun ko hatsari ko wani abu ne da zai sa eh, su eh waɗansu ko hatsari ko wani abu ko wani waɗansu ko wani irin magani suka sha a wani lokaci yana yana iya sa mutane samu irin wannan to likita kamar wa'anda in suka sha magani ne suka samu wannan matsalan aka warka za su goma ga jin kanshi da wari ko kuwa dai yawanci inda abin bai tsanani ba inda aka suka rage shan maganin kanshin da za su naso jin kanshi da wari kuma amma in yayi tsanani ba abin da za a yi kuma. eh ba abin da kuma haka abin mutum da shi ne to ba abin da za a yi to likita tunda muna batun rashin jin kanshi ko wari ɗanɗano fa amma ba su akwai su suna iya ɗanɗanan kamar kamar gishiri ko sukari ba su iya ɗanɗanan tsami akwai dan haka suke. Wato kamar in siga da gishiri ne in suka dandana za su ji amma tsami ba za su ji ba? Eh waɗansu ba su jin tsami akwai san akwai farayin harshe daban-daban da ke sa muke jin muke iya ɗanɗanin wani abu to wani ɓarin in bai aiki sosai ko kuma su ma jijiyoyi ne daga nan suke tashi ce kowar mutum yadda zai sa mutum ɗanɗana abu ya ci ko yana da yaji ne ko yana da tsami ne ko yana da zaƙi ne ko yana da kuma zafi duk ta harshe mutum ake mutum ke ganewa. To likita akwai wa'anda to in kamar mutum kuma samsam ba shi bai jin ma ko ɗanɗano ɗin bai iya ɗanɗana komai fa me ke kawo haka. Yawanci da wuya mutane yawanci akwai mutane da za su ba su iya ɗanɗanon waɗansu abubuwa ne amma yawanci mutane suna iya ɗanɗanon wani abu. O oh, to da wuya yanzu a samu wanda yake da wannan matsala a ce kwata-kwata bai iya ɗanɗana komai? Eh da wuya a samu mutane bai ɗanɗana komai kwata-kwata. To sai dai ya na ko yana iya ya ɗanɗana tsami ko zaƙi ba zai iya da sauransu ba. To irin eh. to likita irin waɗannan aka aka ba magani ana samun nasara? yawanci har yanzu dai masu ilimin kimiyya ba su tabbatar ba a gane abin da ke samu yadda za a sa mutum rinka jin wannan ba har yanzu nan inda ba aka ce sai ba aka ji Allah sauwaki <laughs> shi dai malamin bai wannan tambaya ba ni dai na ga tunda muna batun jin kanshi da wari ne gara hada da ɗanɗana. eh gaskiya ne hajiya to likita sai kuma wannan wasiƙa ina jin taɗin gwiwa to Hauwa da Sadiya matan Bello daga to daga can suleja <laughs> garin ah, <laughs> to likita waɗannan matan suna son su ji wai me yasa ne mace mai juna biyu ta kan yi amai To, kin san mace na juna biyu akwai ƙwayar halitta da ake kira hormonal sukan canza kwarai a cikin eh. jikinta. To, su matan canjin wannan ƙwayar halitta da ake kira hormone yakan sa sun ƙara rasuwa da yawa waɗansu. domin wannan canje-canje da ke faruwa a su amma ba duk mata ke da wannan ba waɗansu ba su ba su wasu ba su amai ba su komai amma waɗansu domin canji yanayin wannan homa din ne shi ke kawo wannan To likita akwai wadda in ta yi ciki ta dinga amai har sai ta haihu ko kuwa? Eh akwai wadansu suka yi ta amai kamar nan mukan ga wadansu suka yi ta amai har sun haihu dole sai an ba su magani da zai rage yawan aman da suke yi. Amma za su yi ta yi har sai sun haihu. eh za su ta har sai sun haihu. Wasu kuma cikin ikon Allah an sun yi na ɗan lokaci sai ya warke ko? Eh ya warke waɗansu kuma ba su yi ma samsam. To, saboda haka ba abin da Allah ne. Eh, wato ya danganci dai jikin mutum. Eh, ya danganci jikin mutum kuma da yadda ƙwayar halittar suke aiki a cikin jikin. To, ina fatan malama Hauwa da Sadiya suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kamana. To, likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka ana za mu salama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. suna labari sun saka shi a cikin abin jama'a kuje cisha sutura gani na duk sun gaji jin murya ta mahassada na sun gaji sun min karya shi a na kuje domin su cimma dukan bukatan su kaji rashin alkhairi Yanzu kuma sai rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na wuri Amurka. Suna na zai da Bala Foha sabuwar birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka Allah sa ziyarar da shugaba gudu ya kai a ƙasar Nijar ta ƙara danƙon zumunci tsakanin Najeriya da Nijar. Kuma Allah ya sa ya zama ta sanadiyar shugabannin najeriya da niger su yi matalakawan su aiki saboda mun san da cewa da najeriya da niger kowa ɗaya uba ɗaya muke turawa mulkin mallaka ɗaya na son karaba mu da haka shugaba muhammadu isu da shugaba gudunar jonathan ku sani mu talakawan najeriya da niger ba ziyarta ta dame mu ba illa ku tsaya ku yi matalakawan ƙasashen ku aiki da mu kuma talakawa mu more muku to amma ga mun rasa gane a cikin kuma rasa gane inda hunka mai magana shugaban kungiyar murya talaka na kasa zai bala koha sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar najeriya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon america mai magana garban dilo muhammad tildan fulani karamar hukumar tsoro jihar bauchi najeriya a ra'ayina akwai alamar 'yan majalisar wakilai da na dattawan najeriya kun gaza don kun yi ikirari matalakawan da suka zaɓe ku cewar da zarar kun dawo hutu za ku tsige shugaba jonathan in bai aiwatar da ayyukan kasafin kuɗin bana ba amma abin mamaki ba mu ji bayanin yadda ta kaya akan haka ba sai kwaran muka ji shugaban ƙasa ya gabatar muku da kasafin kuɗin bana baɗi 2013 a majalisa wanda wannan kasafin kuɗi ke cike da kurakure a batun koma baya sosai a fannin gona na rashin samun kaso mai tsoka a musamman a fannin gona don haka ta majalisar dokokin najeriya talakawa na nan sun kasa sun tsare da jiran bayanan da suka hana ku tsige shugaban ƙasa duk da kasancewar har yanzu talaka bai gani a ƙasa ba na ababen more rayuwa da zaman lafiya da kuma yadda aka aiwatar da ayyukan kasafin kuɗin banan kuka ce za ku bincika mai magana garban dila muhammad tildan fulani karamar hukumar toro jihar abokin najeriya assalamu alaikum murya hausa a sashen hausa na murya amurka mai magana da wani wisdom daga karamar kuma bauri jihar katsina a tarayyar najeriya ina so ne in tsokaci a kan taro na masu ruwa da saki na yankin gabas Masu arewa na najeriya da suke inda suke kira gwamnonin arewa da ta halittu na gaba ba su haɓaka ba domin kamata ku taki dan Allah in za ku sake kiran taro kada ku ƙara kiran nan arewa domin in ma kun kira su wallahi za su kuka kawar ne kawai a duk ma wani abu da suka fara kuna ina ne damar da arewa take da shi na ta ɗan takara har guda biyu suka ɓarin mana ita suka lalata wannan dama yanzu kun ku sa ran cewa wai suna da wani zumma ko wani kuduri na tsiraya arewa ba su da wani kuduri na tsiraya arewa in za ku yi taro domin neman ma arewa makoma wallahi ku nema. mu kuma talakawa da kanti wallahi za mu kada musu addu'a ta yankan kauna insha Allah domin mun san ba mu da damar mu kada musu addu'a ta yankan kauna amma muna da addu'a ta yankan kauna Allah ka yake su kuma ku kudura da yin tare ku taimaka wa arewa ku samu mu arewa kuma mu ko mun talaka mu nan wallahi za mu taimaka muku da addu'a wassalam mai magana daga Houston karamar kuma kauri jihar Katsina tare da Assalamu alaikum Ni eh, ne Malam Abdullahi Abubakar Kwantagora eh, Niger State. Abin da eh, ra'ayi ba a yau, batun yan majalisa suka sa jadawali na cewa wai sun yanke hukunci in mutum ya ta'addanci ya ɗan mai rai da rai. To su wanda suka sa su bi ba ɗan ta'adda ba ne sai mai kawo haƙƙi ne. Saboda haka wannan magana su kai magana ba za ta sai aka ne su suka wani suka faci kuɗe don mutane su cikin ta'addanci a tsaye musu wanda aka kama ko shugaban kasa na da yau shi ne da rai. Assalamu alaikum ni ne masawarin Abdullahi Abubakar wasu gora Niger. Assalamu alaikum muryar Amurka. Suna na Sha'aibu Sa'o daga karamar hukumar Kirika sama a cikin jihar Jigawan Najeriya. A ra'ayina shine akan gwamnatin tarayyar ƙasar nan. a ra'ayina shi ne ta duba ta taimaka ta sama wa mutanen mai barna lafiya domin suna cikin wani mawuyacin hali mutum ya bar iyalansa ba abinci ba abinan nan ka bar gida yara sun shiga wani hali wasalan kuta lafiya ra'ayina kenan mai ba da sako sha'aibu sawo karamar hukumar kiri kasan cikin jihar gida wannan najeriya To da ra'ayoyinku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Cuba Hero ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yau alheri ke cewa da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.